Jama'a 18 ga watan Maris shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Yau ne kasashen duniya ke bikin ranar sake yin amfani da kayayyaki muna ɗauke da bayyanai daga bakin jami'in ma'aikatar ministan muhalli kan yadda ya kamata a sarrafa shara. An kawo sauƙi dangance da wasu ka'idodin da gwamnati ya ɗauka a game da rigakafin cutar coronavirus. a zaman taron ministoci na jiya muna tare da karin haske a cikin labaran a rahoton na musamman za mu nahi gundumar gaya musamman ma a tsibirin lildete da koramar zai wurare biyu na yawon bude ido masu mu barkanmu da sake saduwa ofishin da ke yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi okritisa na gaya ya cafke wasu damin kuɗaɗe na jabu da suka kai miliyan 19 na sefa kakakin ma'aikatar 'yan sanda ta birnin yamai ta bayyana cewa mutanen da aka kama guda biyu ne sannan kuma suna aiki ne ɗayan a cikin wani banki na nan yamai abokin nashi kuma yana aiki a cikin wata ma'aikata da ke aika saƙonni haka zalika an samu wani shek na miliyar goma na sefa a tare da su. A duk sahiya ta Allah muna fitar da shara kamar su sauran kayan miya wasu lidoji ko kuma wasu guntayen karafuna daga gidajenmu. A cewar masana wannan sharar da muke zaudawa muna iya sake sarrafa ta ta yadda za mu iya sake amfani da ita. kamar yadda kolonel muhammad kulbali adamu daraktan ofishin da ke kula da safarar shara ya bayyana mara ma su sumana. kesa tudu da shi je produit wa'anne ne ire-iren sharar da ake abkawa akwai tohon itace takardu kartuna da sauran abincin da ake raga an abincin da aka raga ba sa ciwa to ina iya mayar da su taki rami kawai nike cikin gidana an ina da itace cikin balbalin nan nike rama mai zurfin santimita hamsin ko kuma metar ɗaya sai in ta zuba sharar an yi cika sai in binne shi sai ina zuba mai ruwa lokaci zuwa lokaci to tsakanin wata shida zuwa bakwai sai in tono wannan ya zama taki an ina da itacen sai in shuka su. Kun san da takarda da bawon ice ne ake yin sa. Dabbobi na iya ta Ku tattara takardu da dama ku saka su cikin ruwa da ɗan gishiri kaɗan ku baiwa dabbobi. Za su ci. Takardu masu taddawa a kai ku sa su cikin ruwa har rubutun ya shafe. Ku tatse zai zama wani tutu da za ku gama da dussa ko tsari ku baiwa dabbobin. Ke a ranar 12 ga watan janairu 1988 aka keɓe dajin ayar tenere da ke cikin jihar sa tsakanin gundumomi hudu cewa da arleta ifiron tirozin da kuma bilma fadin dajin ya kai murabba'in kilomita da 77,360 wurin da aka keɓe makar kandam shi kadai ya kai faɗin murabba'in kilomita dubu goma sha biyu da ɗari takwas da biyar haka zalika nau'in namun daji goma sha biyar ke samun kariya a wannan yankin kamar yadda kolonel salifu mamudu daraktan ma'aikatar gandun daji ya shaida ma anise karim yana da girma kuma yana da faɗi yana cikin manyan keɓaɓɓen wurare a nan nijar a ƙarƙashin ofishin ministan da ke kula da muhalli ne da kuma yaƙi da gwagwazo hamada suke kula da wannan keɓaɓɓen wurin a ƙididdigar da aka yi a shekara goma 2014 an tarar da halittu dabbobi daban-daban wajen goma sha biyar kamar irin su bareni da kuma maina da birai da ake samu a wajen a takaice dai duka abubuwan da suke cikin wajen ana kare su akwai ƙudurin doka da gwamnati ta saka jami'ai da ke kula da wannan keɓaɓɓen gurin ba aikin komai a ciki ko waɗansu ayyuka mutum zai yi sai da izini na musamman sai dai muna samun mafarauta ɓoye muna nan da ɗaukar matakai a kai saboda tuni gwamnati ta saka jami'an kula da gurin a zaman taron ministoci na jiya gwamnatin ƙasar nijeriya ya bayyana cewar an sassauta wasu matakai dangance da rigakafi na cutar coronavirus kamar yadda zai ku ji a cikin rahoton da Usman ta shirya mana wanda gungu Muhammad Dantanin ya fassara. Zaman kuble na kwana bakwai da hukumomin kiwon lafiya suka tilasta an ɗage shi ga dukkan masu balaguran shigowa Nijar bisa wasu sharuɗa. Na farko sai sun nuna takardar shaida sun yi shaushawar allurar ƙarshe da yinta bai zarce makonni hudu ba. Kanan ya kasance ana da takardar PCR shaidar da ba a ɗauke da cutar wada ranakun ɗaukar binciken bai zarce kwana biyar ba ga wa'anda suka fito daga ƙasashen imuwa kwana uku ga waɗanda suka fito daga wasu ƙasashen. Amma dukkan masu balaguro da ba su cikin wannan sharuɗan da aka zayyana, kublan na kwana bakwai har wa yau yana kansu a cewar harabar ministan kiwon lafiya. Dalilan da taron ministoci ya nuna ga ɗaukar wannan matakin shine sassautar aunin allobar ta coronavirus a cikin ƙasa. Ana ci gaba da shaushawar a faɗin ƙasa a ranar sha bakwai ga watan Mars, hukumomin kiwon lafiya sun bayyana wani aunin shaushawa mai kaso kaso goma sha biyar cikin ɗari ga wa'anda aka wa shaushawar gaba ɗaya kaso ishirin cikin ɗari na wanda suka yi allurar farko. Ma'aikatar jihar Zandera da ke kula da batun kasuwanci ta damƙe wasu kayayyaki da suka lalace wanda kuɗaɗen su ya kai miliyan 24 na sefa. Wannan kayayyakin sun hada da madarar jinjirai da magunguna da kuma sauran kayayyaki da dama ga dai karin bayani a cikin firar da musa sumana daraktan ma'aikatar kasuwanci ta zandar yayi tare da alketa Dimbe kayayyaki ne waɗanda sun lalace muka kama. Mun kimanta kuɗinsu wajen fiye da miliyan 24. Kayayyaki ne iri daban-daban na masarufi na wani gurin sayar da kayayyaki da aka jibge a cikin wata mangaza. Da muka ji labarin mun yi saukar bazata, mun samu kwalaye wajen dubu na kayayyaki mun kama kayan ana hukunta duk wanda aka kama yana sayar da kayayyaki da suka lalace tare da cin tara daga cika 200 zuwa miliyan goma ba tare da hukuncin ɗauri ba an buɗe makarantar horar da malaman makaranta sadu galadima ta birnin yamai a ranar 12 ga watan janairu shekara ta 2016 domin ƙara inganta al'amuran ilimi da horo gwamnatin ƙasar niger ya ƙayyade digirin bak a matsayin lasisin shiga makarantar ga ɗaliban da ke shawar koyar da ilimi da horo kamar yadda idrisa musa daraktan makarantar ya shaida ma rabiatu mai kano Il faut se rappeler d'abord que nous sommes dans des réformes de la formation initiale. Et effectivement le A tuna da cewa muna cikin kawo sauyi kan horo na tushe. Hakika ka'idar da aka gindaya a bana ita ce zabar masu shiga wannan makaranta. Shugaban kasa ta hanyar ofishin ministan ilimi ya buƙaci dukkan matasan da suka mallaki diploma a wannan shekara su ajiye takardun su a dukkan ma'aikatun kula da ilimi na jihohin Nijar. Tsari ne da ke buɗe ga ilahirin matasan Nijar da suka mallaki bakaloriya kuma suke da ƙasa da shekaru 25. Akwai kwamiti mai nazarin takardun matasan. Ba biyan ko dala gwamnati ce ma ke ba su alawus shugaban kasa ya dauki alkawalin kara musu wannan alawus daga jika 22 yanzu jika 35 suke doka a wata. Mene francs par mois. gobara biyu ta tashi cikin watanni biyu a makarantar CAG ta uku iro yahuza da ke taisawa ta ƙarshen ta tashi ne a ranar 16 ga watan maris kin da muke wajejen karfe 8 da rabi na dare ɗakunan ɗaukan darasi na zana uku ne suka ƙone haɗe kuma da azuzuwansu sannan da wasu kayayyaki da dama Mustapha Muhammad Lawali, daraktan makarantar ya fasa da sanke karin haske. lalle bana da shekarar nan ta kama wannan gobara ita ce ta biyu misali tsakanin karhe takwas da rabi zuwa tara na dare aka kire mu aka ce mu gobara ta tashi kilasu uku sun toye da tabulban misalin satumba wani dan abu kaɗan da birrika na mushina guda uku da kujeru guda uku bancin wannan da kwai katakai yankan uku su ne muke gitawa a sama e, da tubkare tubkare da kwai kohohi wanda muka yi na tol su ma sun toye gaskiya asarai tana da yawa lakwal dai gidan kowa ce kuma an ka toya ta ba wani ba kowa na kama banna a duka al'umma kama banna kuma alhakin duka al'umma gobe kiyama tabbas Allah zai tambaye ka a wannan lokacin na shigowar zahi wasu unguwannin garin difa da suka hada da unguwar dubai na fama da matsalar rashin ruwan sha dalilin da sake kenan mazauna unguwannin ke kiran magabata da su yi kokarin shawo kan matsalar kayan zahi ya tsanani gashi kuma watan azumin ramadana na gabatowa ga ra'ayoyin da suka bayyana magidi abdurrahman muna da matsalar ruwa lalle a Dubai din nan kamar tun da sahi in an ɗauke sai kamar da dare bayan mangari ba bayan kamar wajen lecha sai a maido ruwa kaɗan kaɗan tun da aka fara zahin nan kama a gaba kenan muke tsoro in zahi ya fara har zahin ya shigo ban mu da ruwa anguwan nan ba daɗi kwata kwata haka ne yanzu a nan anguwan daga karhe sha biyu na dare za ka samu ruwa in ka wuce karhe goma sha biyu na dare baka ɗauki ruwa ba baka samu ruwa har sai gobe washe gari wajen sha biyu na dare kuma za ka sake samu ruwa a nan anguwan mu ranar da aka fara zafi ranar ruwa ya fara dauke a yau ya kai sati biyu in baka da jarkoki kawai baka da ruwa sai dai kawai kai ta shan wahala akan ruwa muna bukata yan gidan ruwa su tashi su kula da anguwan Yau ne aka zo ƙarshen zaman taron da ƙungiyar OCHA ta tsara tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan adam reshen Niger kan yadda ya kamata jami'an tsaro su gudanar da su tare da 'yan ƙungiyoyin farar fulla. olivier Iyenga na kungiyar ocha ya bayyana gurin da suke son cimma karshen zaman taron a cikin firar su da rafi a tayar domin yin nazari ne bisa karfafa tsarinmu na gudanarwa bisa abin da ya shafi mu'amalar tsakanin jami'an tsaro da fararen hula wannan zaman taro yana son cimma gurin karfafa horo ga mambobinmu su gane aikin tsakanin jami'an tsaro da fararen hula musamman samar da waɗansu bayanan tsaro da ke baiwa abokanin hula masu ba da agaji su yi aikinsu a cikin yanayi mai kyau an girka wani wannan tsari domin abokanin hulɗa su kai ga al'umma da ke cikin bukata musamman a fannin kiwon lafiya ilimi da kuma tufaya ga mabukata a yankunan da ke fuskantar matsalar tsaro. A yanzu sai rahoton namu na musamman. a cikin gundumar gaya karamar da'irar tanda kaɗai ta kunshi gurare da dama na yawon bude ido da suka hada da tsibirin lundete da kuma koramar zai a cewar shugaban karamar da'irar ta tanda haruna maidawa suna bukatar a sa musu hannu wajen kulawa da guraren ga dai cigaban firar tasu tare da fadel alo quand nous prenons le site de Albarkaize. Idan muka ɗau sansanin Albarkaize sansani ne da ƙungiyar UNESCO ta lamunta da shi. Akwai shahararren tafkin nan na Albarkaize inda a kewayen wannan tafkin za ku ga tsuntsaye kala-kala. Tsuntsaye ma da suka fito daga turai akwai su anan. Akwai bishiyoyin itacen giginya sunan tafkin ya bazu ko ina a cikin duniya kuma abin mamaki za ku gani a can. Muna da bushiyar itacen giginya na balbalin tsibirin lati sunan tsibirin ya yi fice ko ina a duniya abun mamaki ne ke akwai a can muna da hayin tudu kamar nan kusan tanda mai lakanin korai gusu inda ke da ramin nan na maciji aljani akwai hayin tudannin talambu an kuka haye su za ku ga shimfiɗar yanayin ƙasa mai kyau mai bada sha'awa mun samu sa'a kuma da shigowar gandun daji na goru basunga gandun daji ne mai kawo al'umma kuɗin shiga mai fa'ida ta hanyar ɗibar jirai su saida ga kuma mafarauta da ke samun cin moriya a kai cikin dajin nan har ma manoman gaskiya muna da albarkatu a fuskar yawon buɗe ido yaya kuke kula da waɗannan wurare Saboda tsuntsayen da ke wurin kowane lokaci jami'inmu da ke can yana zagayawa don ganin cin tsuntsayen nan ba a ke ga masu barazana. Ko waɗannan wurare na fuskantar farauta ta barauniyar hanya? To, farautar ɓoye ba a rasa ba. Mu kam an muka kama mutum to gaskiyawa sai ya karɓi laihinsa. Uh, Me kuke yi musamman dangane da tallata waɗannan wuraren yawon bude ido da ke yankinku? Yawon bude ido gaskiya abu ne da bai bunƙasa ba sosai. Amma kowace shekara akwai haɗuwar kamun kihi da muke shiryawa. a can saboda mutane su zo su gani hakikan gaskiyar al'amarin sallar albarkaizi sallar masarta kowace shekara ake yin ta daga watan yuni da juli muna bada sanarwa akwai masarta na benin na najeriya da masartanmu da ke gamuwa can kenan mu yau ne ya rataya kanmu na kare wannan sansanin. Regardez le kada duka dai na muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma ga musu hassan nan da labarin na sashen zabarmaci idan ya kammala da fisa adam sirfo tana tare da bakin nata yan jarida a cikin shirin na muhawar yan jarida a yi saurare lafiya.